أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم أما بعد ينقوى مسلمي دا مختارات كمانا قدامي البركة قدامو سارد إيا يمو دا ينمو دا قنمو دا حد يمو وليما أورين حصة hafiz sani da mai gidanta a malam ibrahim adamu wanda ta sani da ungululu dan isan kabi wanda subhanahu wa ta'ala ya kaddari wannan aure ya tabbata yau bayan gama sallar juma'a an yi salati an daura aure jama'a da suka haɗu da nan. tun daga iyaye har zuwa ga yannai da kanne da waɗanda a ɗaya duka ina muku sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon haduwa domin wannan aiki na alkhairi muna fata Allah ya amsa muna Allah muna roƙonka yadda muka taro nan ka tara mu aljanna Allah akwai bukatunmu na alkhairi daban-daban Allah ta biya muna Allah dora cikin wasu damuwa ta rayuwar duniya Allah ka yayi masa Allah muna roƙonka ɗan yaran gada ka ba mu Allah ta musu albarka wayan za ka ba mu nan gaba ma Allah ta musu albarka ya Allah mu roƙe ka wannan aure na Hafsa da mijinta Ibrahim Allah ka samu wannan aure albarka kuma ka bara zari'a mai albarka kuma ka sa wannan aure ya wuce har zuwa gida a zana rasashin biya yan uwa musulmi duk da yake amarya ba zo ba amma wayan suka zo bai kamata yana a kyale su haka nan ba yan uwa musulmi kun sani ba a jima don idi ba kun yi azumin ramadan Allah ya taimake kun kammala kun yi idi Allah ya kaddari an gama an gama yanzu kuma akwai wasu azumma da wasu ibadodi waɗanda ƙorani ya yi magana a yi kun ga daga farko dai akwai azumin sufi shawwal azumin kwana shidda a cikin wanga wata da cikin cikin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan sun ma'atba'ahu sittan min shawwal kana ka siya mai daha manzan Allah ya ce duk wanda ya azumin wata ramadan cikakke sannan biyo da kwana shidda cikin wanga wata na shawwal zai kasance Allah ya ba shi lara kamar wanda ya azumin shekara gaba ɗaya kenan yan uwa musulmi idan muka diba za mu ga azumin kwana shida cikin wanga wata ya falla kwaye da gaske domin kun gani ƙwar'ani abinda ya ce man ja abil hasnati falahu ashiru amsalina man ja abil hasanati falahu ashiru amsaliha wa man ja abil sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man ja abil hasanati duk wanda ya zo da aiki kyakkyawa duk wanda ya aikin kwarai in dai da kyakkyawan niyya yi Allah ya ce falahu ashru amsalha yana da kwatankwacin goma irin wannan in kai aikin kwarai guda sai Allah ya lunka masa goma kaga yanzu mun yi azumin wata guda jama'a shi idan an ka lunka wata wata guda sau goma wata nawa kenan kaga wata goma duk wanda ya azumin wata ramadan inda da tsakayin da Allah ya yi bai koka ba bai yi bakakin maganganu ba to Allah zai ba shi ladar wata goma yana azumi to kun ga cikin shekara ya an ɗaya wata goma wata nawa an ka bari wata biyu an ka bari to sai shi ko idan mutum ya azumin kwana shidda to kaga shi ko kwana shidda yana matsayin azumin wata biyu kenan kwana sittin don duk kwana guda kwana goma kaga goma sau shida sittin kenan kaga ya kama kenan shekara ga baki daya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya azumin wata ramadan complete ya biyo da azumin kwana shidda to Allah zai ba shi lada kamar wanda yayi azumin shekara gaba ɗaya bai sharuwa ba kina jama'a akwai alheri ko babu saboda kada ku kosa ya ku jama'a kada ku ja baya kada ku ce kun gaji ku ce ai azumin bana wallahi an jira na da yawa an ga su, saboda ka ina ne ina azumin kwana shidda a'a sannan akwai waɗanda ake bi azumi musamman ku mata masu lalura duk wanda aka jarrabe ta ta samu tangarda na aje azumi cikin ramadan ko rashin lahiya ko abin da ya shahi wato al'ada to babu laihi dan ta sha azumi sai ta ranka kayan ta kwana shidda don mi saboda malamai abin suka ce idan ana bin ka bashi kana son kai kyauta gwamma ka biya bashi da kai kyauta wannan shi ya aikin hankali saboda ka idan ana bin ki azumin kwana uku ki kama jiki ki kwana uku kiki sai ki kammala ramadan sannan ki biyo da azumin kwana shidda sannan akwai malaman suke ganin cewa babu laihi sun da akwai lokaci isasshe gare ki ko rabi ki kwana uku kina yin wa'annan kwana shidda matsayin nafila daga baya sai ki ramka wanda aka binki akwai malaman suka ce babu laihi amma babban abin da aka so shine mutum yayi kokari ya biya bashi tuko saboda shi bashin Allah yana binka ana gudun mutuwa ta riske ka in mutuwa ta riske ka baka biya bashi ba sai Allah ya tambaye ka in Allah ya baka dama ramka ba ka ramka ba kan mutu sai Allah ya tambaye ka to saboda amma shi aikin nafila ba a tambaye ka shi saboda sunna kai kai alheri Allah ya baka dama ba to shi yasa muka kira ga iyaye mata ku kama cikin kada ku kosa an san mata da kokarin ibada mun sani maza ba su kai mata kokarin ibada ba kana ganin ko tashin dare mata sun yi maza tashin dare idan muka dibi yawan addu'o'i mata sun yawan addu'o'i wala Allah yana yawan sirrin da yasa haka saboda ƙila mata su adda yara suka dibin bukatoci suka dibin yaya kamata a yi saboda sun yawan addu'o'i zuwa ga Allah Huwa Ta'ala). muna roƙon Allah Huwa Ta'ala) ya amsa muna ayyukanmu sannan bayan haka ku sani da yawa daga cikinku sun yi sallar tarawihi sun yi sallar tarawihi sun ƙare wasu ba taɓa ɗauke kafa ba tun da aka fara azumi wata da ita ka sallar tarawih ba ta kusa mata ko so guda to yanzu azumi ya riga ya wuce ana son ka ci gaba duk dare na Allah ka samu akalla kai raka'a a goma sha ɗaya yadda haka tarawihi ishirin da wani abu ko goma sha ɗaya to ana samu ramadan in ya wuce duk dare na Allah ka tashi kai raka'a a goma sha ɗaya kai raka'a a biyu ka sallame koma kai raka'a a biyu ka sallame koma kai raka'a a biyu ka sallame ga Allah ku bar surutu in ku kuna son mu tashi mu tashi dan mu ba mu azai ana surutu kan da Allah ku yi hankuri dan lokacin mu bai da yawa tashi na ne ha to saboda haka abinda aka so ga mutum idan yayi Ramadan ya kare yayi kiyam Ramadan ya gama to ana son ya biyo da sallar tarawih kuma sai sallar qiyam qiyamul layl dan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihin qablakum na hore ku da yin kiyamul laili saboda shine dabi'a mutanen ƙwayoyin su gabace ku mutanen kirkin su gaba suna kiyamul laili in dare ba su kwana shi yasa Allah ta'ala yake تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع ومما Allah ta'ala ya ce su mutanen kirki ta jafa junubuhum anil mabaji gefen su yayi santa daga wurin kwanciya ba su kwana ya da'una rabbahum suna kira ubangijin su suna bauta masa khawfan wa tama'a suna jin tsoron Allah kuma suna tsammanin samun aljanna Allah Allah ta'ala yace fala ta'lamu nafsun ma fiye lahum min a a'yun ko fala ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يتي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم babu wata rayuwa ta san abin da Allah ya ɓoye musu min ƙorati ayyunan na nasuwa ido su waɗannan masu tashin dare suna ibada shi yasa aka ce duk wanda adda bukatoci ga Allah bai kamata ya kwana ya kama kwanta ya kwanta ya ta kwana da da hasa ya tawaye ba akwai lokacin da Allah ka tashi da ka kowa sama ta duniya yana faɗin ina masu bukatoci a biya musu ina marasa lahiya a ba su lahiya ina masu neman arziki a ba su arziki to a lokacin duk wanda yake yana roƙon Allah lokacin Allah yana amsa masa to amma lokacin kana can kana kwana ko kina can kina kwana kada lokacin bai dace ba shi yasa suka ce walaysa akul hajati man bata na'iman walakin akuha man yabitu ala wajali ba shine mabukaci ba wanda zai kwana har sahe bai harka ba ga kada bukatoci inda za a ce kowa rubuta bukata ta littafi sai ya cika littafi ko na yanzu da muke zaune nan duk wanda aka ce ki rubuta ki ga Allah nan na san sai kowa cika littafi da bukata ga Allah tsakanin bukatun duniya da lahira jama'a ko ba haka bane to amma kuma wanda adda bukata ga Allah zai kwanta ya kama kwana kuma ga lokacin da Allah ka sauko a duniya na fada ina mai son ina mai son arziki a bashi ina mai son lahiya a bashi ina mai son haihuwa a bashi ina mai son aljanna a bashi Allah da kai ne ka saukowa yana faɗin haka kun ga kenan akwai alheri kwarai mutum ya zanka tayi da daddare kar mutum ya kama kwana har ya tawaye shi yasa wata rana an ba annabi labari an ka ce wani mutum ya kama kwana har ya tawaye bai tashi ba sai manzon Allah ya ce shedan ya yi mai hitsari cikin kunnuwa manzon Allah ya ce bala shaytanu fi uzunai shedan ya yi mai hitsari cikin kunnuwa Allah ubangiji ya kare mu saboda ka ni shawara da nika ku anan shine an yi ramadan an gama to yanzu ayyuka alheri ba su kare ba kaga wasu ba su yin sadaka sai ramadan ya shigo suka yi in ya wuce kuma sun bari wani bai kiyamul laili sai ramadan ya taho da ya wuce kuma ya bari wani bai sallar tarawihi bai sallar nafila sai an ce ma ramadan ya to ramadan ya wuce kuma ya bari wani bai azumin nafila daga daga ramadan sai ramadan ya ka azumi to wallahi duk ba haka bane abin da aka so ga mutum shine Allah ya taimake ka lahi ka gurgudo ibar da kake cikin ramadan kai kokari ka kallunka ta kallunka kallunka hiye da ita haka na aka so mutum yayi har ya samu kusanci ga Allah madaukakin sarki to muna fata Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara da yake muna cikin bayani sai ga ita amarya ta zo malama hafsa muna fata ubangiji Allah ya wa aurenki albarka to yanzu ku yi hankuri mu dawo kan amarya mu ba shawara kun san zama aure teku ne mai faɗi kwarai da gaske gulmi mai zurhi su iyaye mata sun sani shawara ta zama baki malama hafsa keji ki yi kokari masana haraka aure sun yi bincike sun ce mace inda ta da miji to ba su sandare hali guda akwai lokacin da mijin kina bukatar ki matsayin uwa akwai da mijin kina bukatar ki matsayin abikiya akwai da mijin kina bukatar ki matsayin baiwa akwai da mijin kina bukatar ki matsayin daya duk waɗanga halaye ana son ki rikide da ke ga halin da yake son ke lokacin sai ki rikide ki koma haka nan kake zanke sandare lokaci guda akwai wasu mata baka zuciya gare su zuciya da miji ya saka su ba daidai ba sai su yi bostin sai a ta faɗa to gidan aure ba a yin haka nan namiji malamai masu bincike suka ce ba sara kenan iko maza suna jin iko kwarai da gaske kuma ba abin mamaki ne ba saboda Allah shi ya kira su hakan Allah shi yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'ala وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الله مدوك كان فركيات الرجال قوامون على النساء Allah ya ce mazaje su ne jagorori su ne sarakuna su ne shugabanni akan mata in ji Allah bima faddala Allah ba'dahum ala basu fifikon da Allah ya wasa shi su akan sashi kenan yanwa musulmi mazaje shugabanni ne mata magabata suka ce mu in za mu kira mazajen mu da suna da suna na girma muke kiran su irin yadda maza ka kiran sarakunan su haka da muke kira mazajen mu kenan mace ba ta kiran sunan mijin ta karara na daga cikin wauta da rashin ganewa mace ta kira sunan mijin ta karara babu alhaji babu baban wance ko baban wane babu mai gida babu Akaramakallahu, babu mai gida babu wane to wannan wuta ne da ƙauyenci ka kira sunan mijinka kawai da ya kira sunan ibrahim ila illallah wannan ba ƙawauta kenan ku karanta tarihin mata magabata babu mai kiran sunan mijinta sunan shi na ƙwarai sai dai a sakaya kira baban hafsa baban ahmad baban ibrahim baban fatima wa'annan sunayen suna daga cikin girmamawa a ciki ku bari dawo magana ta lokacin da aka son mace ta zama mijinta matsayin uwa akwai sanda miji zai zo yana neman taimako gare ki kila bai da lahiya yanzu agajin ki yake nema lokacin matsayin uwa ki son ki zama masa ya ce korin ki na neman taimako gare ki sai zama uwa ki rungume shi ki kokari ki tattale ki tattale shi ki gyara masa matsala ta gaba ki dai ki magance masa a lokacin ki zama matsa matsayin uwa ku bari in ba ku misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika jibril ya zo masa yana kogon hira yana ibada mala'ika ya sa cikin fikafikansa ya matse shi ya ya wahala shi sosai hankalin shi ya tashi bai taba ganin halitta ta Allah irin wannan ba ya shiko gida yana wajen zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni ku lullube ni kun ba kowa ka sanar in ba mata ce Khadija ba ta ɗauko babban bargo ta lullube shi da shi ta ce mista me ka tace ina jin tsoron ina jin tsoron rayuwa ta hankali na ya tashi ta ce mi yace ina ganin abin da nake gani fa ta dinga ba shi hamfalanci wallahi bari in gaya maka duk wanda adda hali irin naka Allah ba zai walakanta shi ba kana fara zumunta kana taimakon marayu kana yin alheri kana saukar da bako duk mai hali irin naka Allah ba zai walakanta shi ba halin ka damun ka ne yace ina ganin shi gashi nan da naka yi ta yi tsaye sai ta kalli shi. ta yi ƙoƙarin ta yi sulbin ɗin rayuwa sai ga baki ɗaya wallahi in gaya muku abin ta yi masa sai ku yi mamaki a shi mata na wa maza irin haka saboda haka abin da ya faru da maza Allah ya zo ya ga mala'ika hankalin shi ya tashi da ya diba ya gani sama da ƙasa ya toshe ko'ina da ya toshe ko'ina sai zan manzan Allah su suma hankalin shi ya tashi yana ganin mala'ika da idonsa ta ce wai kana gani ya ce wallah ina gani gashi ne ina gani da idona ta ce to taho yin gani ta taho ta aza yi bis cinye ta zauna ta ce kana gani ya ce ina gani ta kuma ta aza yi bis cinye ta gudat ta ce kana gani ya ce ina gani ta ce su ta tsaye ya ta tsaye ta ja zanansa ta tankwai zanansa ta kawo gwiwa a ce kana gani yace ina gani ta ƙara jan zanansa sai da kawo ga cinyarsa ta ce kana gani yace a yanzu na bar gani sai su, wallahi ka sani ba aljani ba ne, ba ba ne inda shedani na bari zai sai an kware laurarka amma duk abin da ka gani wallahi ba ba ne saboda ka tashi mutai da kai ina da wani dan uwa wanda aka ce waraka ibn naufal malami ne masani ilimin at-taura ko ilimin mu mutai wurin shi ka bashi bayani dan uwanta na kun ga nan ta zama masa uwa ko ku kun sani akwai lokacin da miji na bukatar ki matsayin uwa agaji ya kaso irin naki lokacin ki zama masa uwa ko uwarshi na da yayi lokacin ki zama uwa tashi to saboda ka a lokacin akwai ranar da ki tuna da shi sai ya ban shawa ga wata mata da ni gani mun je FMC ganin wani mara lahiya ko da muka ce muka iske shi irin side room din nan irin dakin gana gefe mutum ɗaya da shi da matar shi sun yi zaune kowa ya naɗe ƙawahun shi suna cin abinci tare wallahi sai ka ce lahiya lauyaki babu wanda babu matsalar komai ita jinye mijinta ita ke jinye sa asibiti suna hirarsu suna cin abinci ko da muka tafi gashi daga shi sai mata shi kaga lokacin sai ta zama masa matsayin mi matsayin uwa to ki shirya wa zaman mijinki matsayin uwa lokacin da ya buƙaci matsayin uwa sannan bayan haka akwai lokacin da miji zai bukatar ki matsayin abikiya aboki da aboki a lokacin ke ma ki zama masa haka nan za a yi wasa da dariya za a yi wasa bananci za a yi wasa da juna a yi duk abin da aka yi da juna a lokacin matsayin abikiya ke da sannan akwai lokacin da za ki zama mijinki matsayin baiwa zai sa ki ayyuka na wahala har da aikinki bai ki ba kina yi wasu mata da miji ya ce kaya ya aji sai su wanke su aji a wanke a goge a aji in ya ɗebe takalmi a gyara su a maishe su inda suke in ya ce underwear a wanke shi a aji in ya ce takalmi a goge su haka kayan shi duk in ya ce ya aji za a maishe su inda suke kaga matsayin baiwa kenan kaga wannan keki don ki samu lada ki samu matsayi a wurin Allah a wurin mijinki sannan akwai lokacin da ya bukatar ki matsayin ɗaya a lokacin zai yi miki faɗa sai ki tsaya ki saurare shi wasu mata an jarabe su ba su doka fada ni wala baka isa kai min fada ba to ba zai miki ba saboda ni ba shi ba sa ki ba haran da shi da mahaifin ki wani mahi matsayi yanzu ala sun na shayin magana mata ba su fahimta ta sai in ce da zaran ka dora mace aure mijinta ya haifa wanda matsayi gare ta amma mata sun ke yadda da wannan sai su ai miji goma ba uba goma ba ne duk wanda ya ce miji uba ne yana mutuwa maraye duk wanda ce kaza da sauransu to wallahi ku sani miji ya ɗara uba ya hi uba mijinka ya hi babanka amma musulunci yace ba yi nace ba duk mace mai imani da Allah da manzon Allah ta yarda mijinta ya hi babanta shi ma babanta ya sani mijinta ya hi tun lokacin da ya basuwa aka yi salatin manzon Allah ka daura aure shikenan daga nan mijinta ya dara ta matsayi a wurin shi an na sha ba da misali cewa in mijinka ya kira ka ka ya kira ka sai ka sake da mijinka sannan ka baban babanka wannan shi ya ƙa'ida ta musulunci uba wanda ya sa abin da ya kai shi ka cewa da ya ta Allah shi miki albarka haka yayi daidai amma da yawa daga cikin mata ba su fahimta wannan magana sai ce ai mazan yanzu ai duk mazan guda ne da saboda haka muna kira ga mata musamman amarya ki sani cewa zaman aure sai an tashi tsaye a yi ƙoƙari mutum ya hake aure ne sannan mata su sani cewa gidan bayan su a gidansu gidan uwayensu ba gidansu ba ne, gidan babanki ba gidanku ba ne, gidan mijinki shi a gidanki kenan ta ya kamata ki kokari ki maintain din wannan gidan ki gyara wannan gidan ki inganta wannan gidan ki gyara shi ki yi sayu da rehwa cikin gidan ki kama gidan da kyau yadda ya zama naki tun daga duniya har lahira gidan mijinki shi naki, Allah bai taɓa ajiye mace gida gidan ubanta ba kuma wallahi mata ku sani ko lahira an kace ba ki zama gidan babanki ko ba zaura kin mutu wallahi ba ki zama gidan babanki sai aljanna dan bai zama da ke saboda ka shi yasa aka san mace in ta yi aure aka bashe ta ta yi hankuri da halin da samu kanta a can ta yi hankuri da halin da samu kanta a can ko da daɗi ko da ciwo wannan gidan shi an nata don Allah jama'a ku rage surutu don girman Allah kai mana hankuri da lokacin da ya kamata mu tashi yayi kusa muna ba amarya shawarwari ne sai hankulin ba su shawara don Allah saboda haka daga cikin da ya kamata ku gane yan uwa mata shi gidan miji ya anka ce mutum yadda ya same shi hakan zama ciki ne yayi hankuri yayi maintain din miji ne kuma ya ɗauki matakin gyara miji ne in ya isko shi bisa ga wasu halayen ba su da kyau baka cewa a'a ni da su mai isko da ka so ban gidan zan yi a'a gidan miji kana kokari ka gyara ka da kanka Allah ya taimaki wasu mata suna ɗabi'u masu kyau sun gyara mazajensu akwai maza masu shaye-shaye matan sun gyara su akwai maza masu ɗauke-ɗauke matan sun gyara su akwai mazan da ba su ko sallah amma saboda Allah ya ɗazu mata masu imani sun gyara su to ke wani irin mataki ɗauka da gyara mijinki akwai wasu mata in suka suka iske miji ya suka isko shi hakan za su yare shi in sun isko shi mashayi ita ma sai su kama sha in ta iske miji gashi nan dai ka ita ma ta koma haka nan a'a abinda aka so mijin ka gyara abin ka ya kuma na kwarai na taɓa ba da tarihin wata mata Allah ya mata albarka wannan mata mijin ta sallah abin zuwa sallar subahin sai rana ta yi ka sallar subahin sai in subahin ta yi ta kama ta tun kiran hwarin, ta kama cewa hawa mai gida tashi an yi kiran hwarin, sai ta lallashi ne sai ta lallashi ne tana ta kokarin lallashi ne haka samu ya tashi in ya tashi sai shorar kanni sai ta da kishi ya gida ina ta bakin ƙoya sai samu ya zauna a jima kaɗan ya dawo a tebe bai ci masallaci ba haka ta kama wani bi sai ta da kishi har ta kai kowar masallaci sai ta sa masallaci ya shiga sannan ta dawo saboda imaninta da Allah da ya dacewa sallar subahin ta daga salloli masu masu ƙarfi ƙwarai da gaske to ya ku iyaye mata ku sani miji yadda an ka isko shi ba a cewa a bar shi haka in a isko shi bisa halin kwarai kokarin aka gyara shi in ku aka isko shi da halin kwarai kama mai za a yi kada kirin jaye jike ma ki lalata shi abin da aka so gida ya yi kyau sannan da abubuwan da ya kamata mata su gano anan ne. rayuwar aure ta canza yanzu da akwai yalwa da akwai jin daɗi akwai arha kaya da gumi sa'i biyu su ɗari biyu ba amma yanzu sa'in gumi ya kai ɗari shi da wani abu da magi mai tauraro duka jikka sai ba su ɗari da ko naira ɗari amma yanzu magi mai tauraro kila ya kai ɗari bakwai ko ɗari shidda jama'a haka ne ko ba haka ba sannan bayan haka abubuwa sun cikin iri daban-daban da har da wutan nefa wanka kuɗin wuta ɗai na nefa da ba ka wuce ka ba da ɗari biyu ko ɗari uku amma yanzu kuɗin nefa yanzu akwai yadda aka shan wuta dubu goma ga wata wani gida sai an sha wata nefa ta dubu ashirin mai sauƙi-sauƙi a sha dubu biyar kenan ya kamata su mata su kula kada su ce sai sun ja haƙƙinsu ɗari bis ɗari sai an ba su a ce da sahi sai an ci shayi da biredi an sha shayi da biredi an ci kwai da sahi ko akwai ko babu sai an yi a abinda aka so shine mata su bibi yanayi Allah maɗaukakin sarki abinda ya ce maza liyun zuwa sa'atin min sa'ati لينفق سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل عسري يسرا wato ‘yan uwa musulmi ku yi haƙuri ma miji ya zo neman ki aure kice ki sallolin nafila ki ba Allah zaɓi Allah ya zaɓa miki to eh hankuri duk Allah ya zaɓa ma abu ka yadda da zaɓin da ya maka Allah bai taɓa zaɓa ma mugun abu in ka ga Allah ya zaɓa ma ka wahala jarraba ta ya ka sun yi ma don ya kai baka aljanna da yawa daga cikin mata suna ɗauka cewa ai miji zaɓin kanka shi a zaɓi ka zaɓin makanka a zaɓin Allah shi a zaɓi ku fahimci wannan sannan wasu mata idan su rihewa suka kai an taho buɗakki mai mota ya aro mota ya taho ya sawo shadda mai tsada ya samu sabbin kuɗi da tahowa ya baki dubu hamsin ya ba mamaki dubu hamsin ya ba banki dubu hamsin shi gida ya rikici shi ke ne zuke samu miji ba ki tsaya ki bincika ki ba Allah zaɓi duk yadda aka rigima duk yadda ga ya birge ki ya ba ki shawa sai ke shiga ɗaki ki sai ya ba shi kwana uku ki ce ki ba Allah zaɓi ki nemi shawara ga waɗansu ka san shi uwaye su nemi shawara ga waɗansu ka san shi da uwaye ne da gidansu sannan ke ko ki ba Allah zaɓi daga baya Allah za mini zanen ki ga Allah ya zaɓi miki to alheri na alheri na yana yi wa Allah zai baki 'ya'ya masu albarka sanadiyar zaman ki da shi yana yi wa Allah zai baki aljanna sanadiyar zaman ki da shi yana yi wa Allah madaukakin sarki zai sa zaman ku yayi kyau yayi dadi tsakanin tsakanin ki da shi sanadiyar istikhar da kewa Allah amma Allah ba ka taɓa bashi za'iri ya za'a ma mugu ba saboda haka muna kira ga mata in dai har kin ba Allah zabi ya za'a miki to eh hankuri ko ke ga wahala farko wallahi za ta wuce saboda haka tunda dai yanzu ke ke ba Allah zabi ya za'a miki to ki take hankuri ki hankuli da zagi ki hankuli da bacin uwaye ki hankuli da karamcin abinci ki hankuli da lalurori irin nashi ki hankuli da yayo min kiciya ki hankuli da duk abin da zaki ki hankuli in ko baki ba Allah zai bato yanzu kike za'on makanki da abin da zaki ki ja kanki. amma in dai Allah ka ba zabi ya za'on maka to kai hankuli Allah bai taɓa za'on mutum mugun abu to saboda haka muna kira ga mata gidan aure sai an yi hankuri aljanna Allah ba samuwa hakanan hakanan sagaga babu babu babu wahala wallahi sai an wahala saboda ka shi yasa a samu kifake sai sai ga miji ya kyala mace sati babu abinci sai ga miji in ya ba ta abincin sai babu na rana sai na dare sai ga wata rana wani miji batin uwaye sai ga wani miji shi kuma mugu mugun yawo bai dawa sai dare yayi za ga wani miji wani miji shi ko bakar rowa gare bai ima mace ko sisi kyauta to haka ko wacce da irin zaɓin da Allah ya bata na haɗa wa mata cewa su haƙuri wata ba jin daɗi sai ɗin sun girma ba ki jin daɗin aure sai ki sun girma sun yi aure su ke sai ki ji daɗi ki sanyi ki. wata kuma Allah ya taimake ta mijin sai ya ruwa mata asiri zaman su ya daɗi to mutum ya yadda da Allah maɗaukakin sarki abin da ya masa saboda haka muna kira gare ku yi haƙuri ya ko mata maza yanzu kowane namiji na son ya samu ya kawo gida nai wallahi sani na babu namin da bai son gane kullum a tikaji babu namin da bai son kullum naman naman gane sai ai iji babu namin da bai son kullum gane a cikwai. Babu babu namin da bai son kullum gane sai an shayi da bai da a ai dambun nama da rana da daddare a tafar sun kihi babu namin da bai son haka to amma in ba a samu waya za a yi jama'a sai ai haƙuri kenan abin da aka bukata gare ku ya ku iya ku yi haƙuri da zama aure zaman ibara sai an yi hankuri an kai rayuwa nesa miji in ka fahimci ba walakanci yi maka ba ka taimaka miji ka tam tallaba wani bangare don mi saboda dan a samu cin nasara a cikin rayuwa Allah ya samu dace abu na karshe da ka san in magana akai ne ya ku iyaye mata ku sani Allah ya halarci wasu mutane suna da wani abu da idinsu wanda an mai kama dahi shi aka ce ma ainu maza suna da mata suna da sannan kuma akwai abin da su kambun baka mata suna da maza suna da to tunda dai suna da su min ya kamata musulmi yayi mataki shine addu'a akwai wani annabi daga cikin annabawan Allah annabi Yaqub ya da ƴaƴa 12 dukkanin su maza ne kuma duk guda goma uwarsu guda biyu su kuma uwarsu daban da ya aike su a ƙasar Masar sai ce musu ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwamin متفرقا وما أغني عنكم, وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون to ya aiki 'ya'yan shi goma sha biyu ko goma sha ɗaya za su ga cikin birnin masar sai su musu ya bane ya ko ‘ya'yana la ta dukulu min babin wahidi in za ku shiga cikin birnin masar kada ku shiga kowa guda ku duka ku goma sha ɗaya abinda muka so wadda kulu min abawi mota fare ka ku shiga kowa daban-daban amma ku sani wa ma'uguni an kun min Allah mai shai bai iya kare mu komai daga Allah duk abinda Allah ya kare sai ku bai iya kare ku amma da shawarar da naka ba ku in za ku shiga inda mutane cikin birni kada a ga ku goma sha ɗaya ga kunan tagaga ana ganin kusan wasu ku guda uwa ku guda uku kada ku ya nan sai ce inil hukumu illa lillah hukunci bi kasance kowa ba sai ga Allah alaihi tawakkaltu ga Allah dogara wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun kuma su ga su dogara ga Allah malamai suka ce annabin Allah na amma abin da ya ce ma ne kansu ga kowa guda dan mi saboda ya gan su goma sha biyu ana iya a musu ido wani wanda adda dahi na ido in ya tsura musu ido sun samu matsala kenan wani in yi ce kawai waɗanga yara duk wasu guda ubansu guda innal amma yaran akwai kyawu gare su wala shi ya fasu cikin matsala to kun ga irin waɗanga abubuwa cikin mutane akwai su cikin maza akwai cikin mata akwai su shi yasa muka yawan ba mata shawara cewa ku bar kule a daka kuna yatuwa gaban maza kuna kuna tahiya abinda aka so shine ga mata su zanka koyan halittar jikinsu sa jikinsu su ɓoye halittar su sai sun shiga inda aka suka sun shiga sannan inda mata yan uwansu amma idan mutum na yadda yana hitowa mazangane yanzu matasan gane yanzu wani yana da kambun baka wani yana da dahi na ido ya tsura maka ido kana tahiya wallahi yana halaka ka akwai wasu mata wa'anda irin wannan in yi same su wallahi auren su wahala ya kai gata da kyawanta gata da sifa ta halitta mai kyau amma Mutanen, wani mai dahin ido ya riga ya halaka ta wallahi ba ta auruwa ko ta yi aure ba ta yi zama aure sana akwai wanda in mai ruwan ido ya kura mata ido rashin lahiya sako mata ba ta zama lahiya sannan ita kuma wata idan mai kamun baka yadda bai ta ce kai amma dai wance a tafi ga ta yi mata kyau to na da Allah ke kamu daga shin lahiya kenan sai ki gaban ki na faduwa kina miya goma halkaye kawahun ki na ciwo ko kuma wasu abubuwa mai kambun baka kenan in yayyabe ka matsala in ya zarge ka matsala to kenan me ya kamata mutum yayi mataki na farko addu'a idan mutum zai baro zai baro gida yayi addu'a yayi addu'a baro gida sannan ya ruhe jiki ne ya ruha maka ne asiri kama ta ka a hankali a hankali haka zo ina zakana an jarabi matasan 'yan mata da yawa suna son gwadin kawarsu gaban maza sai ka ga an yi wata hita babu hijabi an yi wata hita ana gudun surar jiki an yi irin ɗumu kan ga masu matsa jiki sosai a biyo ga matasa ana tahiya wani matashi ba aurenki zai yi ba amma zai ƙura maki ido ya sa miki matsala kuma wannan musulunci ya tabbatar da wannan annabi sallallahu ya faɗi cikin hadisi ce, wallahi mai kandun baka yana iya kai raƙumi talle raƙumi duk girma ne wallahi mai kandun baka in yi dibe ce kai amma raƙumi ga akwai tsawo gare wallahi ranar raƙumin ne ya halaka sai an yanke shi sai an yankai wallahi ko kuma ce ka a mara raƙumin ga akwai ƙarhi gare to wallahi raƙumin ya halaka ke to bale mutum sannan ya ce mai kambun baka yana iya kai namiji kabari kwana guda ya kashe mutum ya mutu to shi yasa muka kira ga mata su ji tsoron Allah su sani cewa ba wai banza bane ake cewa sutura sutura ta musulunci tana da kyau ta ruha mutum asiri ne ta ruha mai asiri ta bashi kariya daga duk shedanin namiji ko mace kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ya bani adama qad anzalna alaikum libasan ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa Hmm. ذلك خير hmm. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون Allah ta'ala ya ce ba ni adamu ya kuɗi yan Adam kada anzalna alaikum libasan hakika mun sauka muku da sutura daga sama yuwari sau'atukum me yake muku al'auraku warishan da kuma kayan kawa ga sunan da yan kunne da sarƙoƙi da wane ne duk sa kayan kawa Allah ya saka su daga sama wa libasu taqwa Allah ya kuma tuwahin tsoron Allah tuwahin tsoron Allah suna da yawa kwaye da gaske Allah ya ce kuma zalika khairun tuwahin tsoron Allah sune alkhairi kenan yana da kyau kasance mata ku lazin tuwahin tsoron Allah da inda kuke musamman yan mata ba su yi aure ba su ji tuwahin tsoron Allah matan aure su ji tuwahin tsoron Allah don mi saboda samu kariya daga Allah madaukakin sarki abu na ƙarshe da nake son gaya ma amarya ta waye ta addu'a gidan miji sai addu'a ana son ko shi kai addu'a da sahi kai addu'a da muraici kai addu'a da dare kuma kai addu'a Allah ya fake ma aurenka kuma Allah ya tsare ma mijinka domin yau an waye gari abubuwa suna da yawa rikita sun yawa cikin ƙasar mu yanzu addu'a ɗaya ka maganin mu wallahi saboda haka amarya ki lazimci addu'a kada ki wasa da addu'a kuma kada ki wasa da ibada gidan aure wasu mata an jarabe su kallace kallacen ga ya hidoka hankalin su bisa ga sallah ana kallon arewa 24 cikin hijira sai sauran tushen da suke kallo irin su NBC Bollywood da sauransu suna dauke hankalin mata daga ibada wannan abin da kuka gani wallahi lokaci na ne Yahudawa suna su halaka musu rawa da addinin mu saboda kada kallo ya hana maka sallah kada kallo ya hana maka ibada kada har kallo ya hana maka aikin da ya kawo ga gina miji dan da yawa daga cikin wasu mata ana samun matsala kallon ne yi musu tsaya a abinci kallon ne yi tsaya su su suwa mijinsu ayyukan da ya kamata su yi kenan abin da aka so ga mata su ne su yi kwaye su kiyaye dokokin Allah gidan aure sannan a fake abinci ayi kokari a iya abinci yadda ya kamata a yi mai daɗi sannan kuma a wa miji wanda ka isa tai saboda wasu mazaje abinci kaɗan bai isa su ko ba gaskiya ba musani wa mijinki kila irin masu abin gan mara uku hudu ya sanya ba saboda ki iya abinci ki sabe da yawa kuma sannan bayan haka nan ki kokari ki hoke kwalliyarki a gidan miji saboda an ce kyawun namiji kuɗi aljihu kyawun mace ita ko kwalliya idan mace ba ta kwalliya ba mace ta ba ta koma da kasan ita ba mutum ba ita ba dabba ba saboda haka mace in ba ta kwalliya ba mace ta ba Allah ta'ala cikin kwalliya halittu mace sannan bayan haka nan ki yadda da abin da ya baki dan kadan ki amsa ki gode ki waye ta godiya ga duk abin da ya baki ko dan kadan ya baki sai ke gode ko bai saki sai ke gode tukun amma daga baki sai bai isa akwai wasu mata masu wayo abin da ka isa miya kila sai an so suran 150 alayyahun naira 100 to idan miji ya so suran naira 50 alayyahun 50 sai ki ce mai gida Allah ya saka mara alkhairi amma da in sun samu na a ƙaru kaga wannan yayi ko kuma in so suwe da alaihu babu kuli sai ki ce mai gida wallahi kai kokari Allah ya saka mata alkhairi amma mai gida inda an samu kuli kuli da yahi haka nan na akai amma wasu mata ana kawo leda bage su diwa babu kuli sai shuri ita ke leda sai sai shuri da leda gehe ya za ka kawo min su da alai babu kuli to irin haka nan ba a son haka namiji hasala yake sannan bayan haka nan ana son miji a shi kuma a yi mai rakiya in ya tashi hita a rikici, shi ana mai addu'a Allah kai ka lahiya sannan in ya dawo a tarbe shi ya an ji ya yi sallama sai a hito a tarbe shi a shi kayan da aka hannu ne wannan sau daga kyawu wannan ke sa aure ya kyawu sannan bayan haka nan ana son a mutunta 'yan uwa miji tun daga uwaye ne har zuwa ga 'yan uwa ne har zuwa ga abokai ne har zuwa ga duk wanda ke da alaka da shi ana son a mutunta su a girmama su Don ke ma nan gaba za zaki zama uwan miji ina so a musanta ki muna fatan wannan aure na malama Hafsa da mijinta Ibrahim Allah ya masa albarka Allah yadda aka aka yi wannan aure masallaci Allah ka sa wannan aure ya zuwa gida aljanna Allah ka baku arziki mai yawa mai albarka Allah ya baku zuri'a mai albarka Allah muna roƙonka iyayenmu suka taru a cikin wannan gida domin wannan walima Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ƙara musu lahiya wayanda ada lahiya cikin su Allah ya ƙara musu lahiya wayanda ba su lahiya kuma cikin uwayenmu Allah ka ba su lahiya Allah ya sa su gama lahiya magabatanmu da muka rasa kuma Allah ya kai musu gafara Allah ka ba su aljanna sannan yan mu da muke tare su anan su ma Allah ya yi musu albarka Allah waɗiyan su albarka yan kannan mu su ma da muke tare su anan Allah kai musu albarka ka ba su ma lahiya da mazajen su ya ubangiji Allah masu juna biyu ka sauka mana su lahiya ka ba su diya masu albarka Allah mu roke ka yan mu da ka ba mu ga sunan Allah kai musu albarka Allah ka shiga muna su wa'anda mun ka rasa kuma Allah ka ba mu sabon arziki Allah wa'anda muka rasa Allah ka ba mu sabon arziki ya Allah Allah muna roƙonka ka samu gama lahiya ka samu cika da imani Allah wannan aure Allah kai masa albarka Allah duk wanda ya sa hannu cikin wannan auren Allah ya saka mai da alkhairi Allah mu roke ka ya ba malama Hafsa sa'a zama aure Allah ya sa miji ya sai ma amarya mota ya kai ta Makka a ba ku ce abin kwarai ba ko ba kusa sai masana na san akwai yan adawa suna nan ta ubangiji Allah ya bada zama lahiya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين Allah mu roƙe ka babu mai wannan gida Allah ya ƙara masa lahiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa wadata Allah mu roƙe ka kawa zuriya albarka Allah iyayensu Allah ya gafarta musu Allah ka ba su aljanna mu ma Allah ka samu cika da imani ka samu gama lahiya ka samu cika da imani subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin Allah ku bari mu yi